indallah dama ilimin lokacin da azaba za ta zo wurin Allah yake ni dai wa uballigu kuma ursiltu bi ni dai ina iya iyar muku sakon abin da aka aiko ni da shi walakin ni arakum halu na fi talabikum sai dai ni ina ganin mutane kuke jahilai ga neman da kuke yi istijalil azabi alaikum kuna nema Allah ya gaggauta muku azaba ina ganin jahilci na yi muku yawa توفل ما mara أعوذ بالله من الشيطان suna cikin izgili da azabar sai ga azabar ta zo falon mara auhu sadda sun ka ga wannan abin na a haƙafu wato azabar da aka magana ai ra'awul azaba sun kaga azaba aridan ya gitta abin nan kusa da gare su ai sahaban arada suka ga wani girgije ya gista ya gitta fi hukuki sama a cikin sassanin sama kusan Allah hankuri na gare duk ta kowane gihi yana yawa mutane azaba to sai Allah ya kawo musu wani girgije gashi ya ana fari ga zahi sai ya kawo musu wani girgije ya gitta musu a cikin sararin sama masa kabila audiyata ya huskanci wajen rahinsu halu haza aridu na suka ce wannan girgije na zai mana ruwa A yi mamdirin iya na ruwa zai mana kala ta'ala Allah ya ce ruwa zai yi amma ba na rahama ba bal huwa jaltun bi a azaban nan ta da kunka nemi gaggawarta min azabi abin nan na da kunka nemi gaggawa ce na azaba Rehon, wato iska na fiya azaban aliman ciki ne akwai azaba wadda mai da daɗi to don mero kulle sha'in tana darka ke dukkan komi ai ta halika kulle sha'in tana halaka dukkan komi marar alai wanda ta shuɗe gare shi wannan iska nai tana nan duk abin da ya biyo gare sai ya halaka shi duk abin da wannan girgije ya biyo a wannan abin na iska ne wannan girgije ya biyo sai ya halaka shi saboda haka alama ce ta azaba iska ya biyo yana darka ke gidajen mutane yana ije gidaje to alama ce yana kalla itace alama ce ta azaba wato Allah ya yi hushi da mutane wannan zai darka ke duk gidan da iskan ya biyo waje ne zai buge gidan to wannan labari ne ake basu abinda zai kasancewa kuma bai amri ha da umarnin ubangijinta ai bi iradati da nuhi ne ai kullu ara da biha halaku ha duwani kullu ara rabbu ha duk kowane irin kowane irin abu wanda iskan o ubangijin iskan ga yana ya halaku halaka shi bai hada wannan iskan to yin iskan ta bugo za ta halaka shi fa halaka rijalan iskan ta biyo sai ta halaka mazajensu wani sa'awun da matayensu ta halaka maza kuma ta halaka mataye ta kashe ɗaya ta kashe abin nan a jikoki ai rijalahum wa nisa'ahum mazansu da matayensu wasu garahum da yaransu ƙanana wannan wani iska na da bai da tausayi har da jarirai kashewa ya kai iskan baya da tausayi iskan hushina sai dai a ta da kowa bisa ga niyya ta amma dai yadda iskan ya zo babu alamar nasiya gare shi yana hallaka kowa da kowa wato da da maza da mata da sigar wato yare ƙanana wa amwalan da dukiyoyinsu awaki ma iskan bai raga musu har da kaji duk iskan bai raga musu bi an dara bi zalika bayna samawati wal ard iskan ya zaburo ya kwashe komi ya kwashe mutane ya kwashe eh, abin nan dukiyoyi da gidaje bayna sama'i wal ard wa ta tawawace komi ta gungunce shi wa baqi yahudun sai hudu ɗayan rage wa man amana ma'ahuda wanda suka yi imani da shi an kashe kowa kowa an kashe kunga ruwa na sun kace suna so sai an ka kawo musu iska shi na Allah ya musu wannan aiki da shi shi yasa annabin mu duk hadari ya taso in ya ga hadari ya yi jan nan irin jan nan da ka tasowa na iska aisha ta ce mai gida hankali ne bai koma kwantawa sai an gama ruwa don irin jan nan na an ka yi an ka hallaka adawa da wannan jan na an ka yi an ka hallaka su saboda haka shi mai gidanmu sallallahu alaihi wasallam da ya ga irin wannan jan hankali ne bai kwantawa sai shi ta addu'a ya yi ta addu'a sai ya ga wucewa ta yi lahiya amma kai da baka san hadari ne ba shigewa gidan ɗaya ka kai kana ganin babu komi baka san iskan bala'i na ba gidan ma yana tallabewa kwanaki da an kai iska nan wani gari wani ya dawo da wajen aiki wani ma'aikacin gwamnati sai ya to gidan mai yayi fakin ya shi na zaune gidan mai an ka tallaburin wannan ta gidan mai ya ce ga ya cikin mota babu inda zai na an ka to an ka buga shi ga motar nan sai da an ka sai ciki kun ga bala'i na shi yana gani ya hauke gidan mai sai an ka tallabarin hake gidan man ya ce gaya cikin mota kuma an kawai inda hiki sauki ne dai allah bai ne ya kashe shi ba sai ya buga shi gaban motsa sai ta lutsa sai kawo ne sun kalake an kai sai shi kenan bai mutu ba kawar ɗaya ta guda ta samu matsala to kun ga irin wannan iska na bala'i na wanda duk ya ganai in dai ya san abin da ya kai hankali ne bai kwanta sai ya ga wucewa ta babu wanda ya rage an halaka kowa da kowa wa baki yahudun wa man amana ma'ahu annabi hudu ɗaya ya rage da waɗanda suka yi imani tare da shi wa kanu nahwa arba'ata alafin wato sun zama kusan mutum dubu hudu kun ga kenan hudu shi ma ya yi ɗiba kusan mutum dubu hudu suka musulunta da manzanci ne wato inna abin na inna hudan alaihi salam shi annabi hudu lamma a hasabin rihi lokacin da ya ji motsin iskan wato ya tabbatar da zuwan iskan hadda ala nafsi sai ya yi wani zane ga kai ne wa alamun ma'ahumina na haddan ya tara bayan allah mominai su dubu hudu din ga yannan da wasu mutane ya ce kowa a yi ja mai zane ga goshi ne wani zane na an ka jama kowa ga goshi ne to da iskan ya bugu yana batun ya tallabi mutum ya gaza nan ya san bai mutumin bai cikin waɗanda za a halakawa da ya gaza na sai iska ya kauce wa mutumin kuma Allah da iko ga katse cikin mutane iska ya daddauke sai bakka ya daddauke mutanen duka amma kai bai ɗaukaka kun wannan wani iko na da wata hikima ta Allah subhanahu wataala fa kanat rihu iskan ta kasance ta bihim in ta biyo wajen musulmi masu zanen nan da annabi hudu ya yi sai ta biyo bari da tantana da sanyi ɗaye batan mai daɗi sai ta bugo da iska mai ɗan karen daɗi wato sai mutum ya ji iskan nan daɗi shi na cewa Allah shi karo iskan ga saboda ya ji daɗi amma wa rihul lati tusibu qaumahu amma iskan da ka shahon mutane ne waɗanda aka hirai shadidatu tsanani gare ta asifatun wato mai tsananin ƙarhi ta muhulikatun mai halakawa da ta biyo tattabke mutum sai ya wadi in ta koma tabka sai ta ɗauke ta yi sama sai ta buga ƙasa wa hazi mu'jizatun azima wannan mu'jiza ce mai girma da hudud ga annabi hudu alaihi salatu wassalam kun gani Allah yana da komi duk kayan aikin ga suna nan wayanda ya aikin ga da su babu wanda bai nan abin da yasa kun kaga ya kyale mu yanzu har na suna jijjuya mu da sun kaga dama laihin mu na imanin mu abbai daidaita kamar wanda nau'ancan ya daidaita ba saboda haka mu gyara halaye mu gyara dabi'u da izinin Allah yadda ya taimake su haka zai taimake mu koma ya da haka nan don mu annabinmu ya ɗara nasu saboda haka muna fata gudunmu wadda za a ba mu ya ɗara nasu Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora wa azbahu aka waye suka waye gani. la yura bitahtaniya bidammi la yura wa qura'a bil fawqaniya bil fatahi la tara illa masakinahum la tara illa masakinahum baka ganin komai sai gidajensu Layura yura illa masakinuhum wato ba a ganin komi sai gidajensu ba da ihlaki bayan an halaka su wa bi ta'i bi ma'ana al muqadab wato kai abokin magana baka ganin komi sai gidajensu aisaru bi haisu law halarta biladahum sun zama labari lokacin da da kaddara ka zo garuruwansu kai mai saurare latara baka ganin kowa illa masakinawan sai gidajensu wa masakinuhum marfu'un na'ibul fa'il wato bita taniya layura abin nan liyura na'ibul fa'il liyura wa amma ala qira'ati tayi amma akan qira'a tayi la tara wato masakinuhum mansubun kama taqaddama la tara illa masakinahum summa qaba ta'ala sannan Allah yayi taqibi wa qala kadhalika kama wa ka gamo wa mutanen ga ai kama jazainahum yadda ka mun saka masu haka dai najazi alqawmal mujrimin muke saka mutane masu laifi gairin waɗanda ba su ba ba wai wayancan ɗaya muka wa haka nan ba kazalika haka dai najazi almujrimin muke saka mu masu laifi memman amila amalahun cikin waɗanda sun kai aiki ina aikin wayancan kun ga wa da wa'ancan sun kai sabo Allah ya halaka su Allah ya ce to haka ya ka halaka duk wanda ya saba mu saboda darajar sunayenka Allah ka yi mana rangwami. Allah ka yi mana rangwami. Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mu Allah ka yahe mana kada ka halaka mu da hushinka don darajar sunayenka wala kada hu wala kada hu bi ma laƙar makanna lalle mun ba su iko wato mun ba su abin na na ikon zama fi ma in makanna kun fi ga abin da mu ba ku ikon zama a ciki ne ba to mun ba su tsawon rayuwa wanda ban mu ba ku ba ai wala kan makanna adan hakika mun ba adawa ikon zama fi umurin azima ga al'amurra masu girma lannu makin kumfiya wanda ban mu ba ku iko cikin ta ba wato akwai abubuwa da yawa da muka ba su wanda ban mu ba ku ba ko tsawon rayuwa da ƙarhi duka mun ba su wanda ba mu ba ku ba waje na lahun sama mun sanya musu ji bai ma'ana asma'an wato ma'ana mun ba su kunnuwa wa absara mun ba su abin nan idanu wa afida ko mun ba su abin nan zukata duka waɗanga abubuwa mun ba su don su yi unhwani da su su gyara abin da su yi unhwani da ido su dibi abin da ya kamata su gyara su yi unhwani da abin na zuciya su gyara abin da ya kamata su gyara amma duka mutanen ba su yi unhani da wannan ba su yi unhani da kunnuwa su saurari abin da ya kamata su saurara su gyara amma fa ma agana anhum sam'uhum amma gani sam'uhum sauraren su bai masa unhanin komi ba wala absarun idanunsu ba ta yi masa unhanin komi ba wala afidatuhum zukatansu ba su yi musu unhanin min shay'in komi ba babu abin da suka unhana musu saboda ba su yi aiki da su ba idan ka yi karatu ba ka yi aiki da karatu ba sai a ce karatu bai umarne ka ba wato don sai an yi aiki da shi kamar kudi na idan mutum ya tara kudi ya aje gida bai yi alheri ba kunga kudi ba su umarne ba ɓaci ma ɗai suka ƙara jawo mai ga 'yan uwa da sauran mutane saboda haka shi ma karatu haka na yake idan ka tara shi ba ka watsa shi cikin jama'a ka yi umarni da shi ba to bai unhwane ka ba babu abin da yake ja ma ban da ɓaci ai min in komi bai unhwana musu ba min al iginai na wadatawa wa min za'ida dafi min shay'in idan abin nan da a gana wa ban ma'ana a talil wato ai lokacin da kanu ya na sun ka kasance suna musu bi ayatin lahi da ayoyin Allah ai abin na na wato hujjojin Allah albayyana bayyanannu waɗanda suke musu da suwa wa haka biyan ma kanu bi ya sa zuwa azaban nan da suke izgili da ita sai ta girshe su ai al'azab wato abin nan da suka ganin wa sai ya auku gare su kun ga ashe jin su bai yi unhwani ba tunda sun ji labari ga masiba nan ta ba su gyara ba kun ga jin bai yi unhwani ba ganin bai yi unhwani ba tunda sun gane ta gata nan ba su gyara ba kun ga zukatan ba su yi unhwani ba tunda sun sani ga abin nan ta ba su gyara ba kun ga ashe duwaran ga gabobi ba su da unhwani gare su Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu wala gari a halakana wala gadan halakana malakum min alqura wa sarrafna wa sarrafna la ayati la'allahum yarjun wala gari a halakana ma hawlakum lalle ma halaka abin da ke gehen ku min na alqariyu gaira adin banda adawa ka samudin kamar samudawa da a gehen ku mutanen makka sun yi mana laihi ma halaka su wato abin nan ka samudin wa kawai ludin da mutanen annabi ludu sun mana laihi ma halaka su wa sahabi la'aika mutanen aika mutanen annabi shu'aibu sun mana laihi ma halaka su duka waɗanga mun halaka su ba da ma arsalna ilayhi almundiri bayan ma aiko musu masu wazi, domin Allah bisa ga ka'ida ta yi la yu'adhibu qauman hatta wato bisa ga ka'idar Allah la yu'adhibu bai azaba ga mutane hatta ya ba a ba'asa rasulan saboda haka ya ce, wa ma kunna nu'adhib ba mu kasance mana azaba ga mutane ba hatta na ba a ba'asa rasula ka'idar Allah ce ba shi wa mutane azaba dokar Allah ba dokar Najeriya ba ce dokar najeriya aka kafa sai a rika ɓoye ta 'yan sanda da sauran jami'an tsaro ya kamata su wayar da kan mutane sai su ki haɗi da ka haɗa sai ka baka ma sana abu doka na sai an tai kotu a ce ya saba ma dokar najeriya ta kaza ta kaza ita ɓoyonta aka yi eh haƙona aka yi son aka yi mutum ya haɗa a kan mai to amma doka allah wayar da kan mutane aka yi da ita ko ina cikin masallatai da makarantun ne ana ta ba da labarinta don kowa ya sani kai ya fada domin shi Allah babu abin da abin na zai da yi muku azaba in shakartun wa amantum in hakun kai godiya kun kai imani babu abin da Allah ka ji na daɗi ga muku azaba shi bai jin daɗin azabtar da bayi ne shi ya sa dokoki ne yakan ba da umarni a wayar da kan mutane da kyau bayan sun ƙibi sannan daɗa a yi musu abin da za a yi musu Allah ya gafarta mana Allah kuma shi mana jagora bayan an yi musu bayani duka ta kowace hanya ta manzanni ko abawo an iru, sun kaki yadda so azantu muka yi musu azaba wa na ayati muka jijjiwa ayoyi daban-daban ai kurrati hujaju an kai ta maimaita hujjoji albayyanatu bayyananu lil indari don gargadi allahu yarji'una an dalalihim don mutane su dawo gaba da halake halaken su. amma mutane fa ma ba su wa'azantu ba fa ahlakana sai muka halaka su Allah ka tausaya mana saboda darajar sunayenka Allah kada ka halaka mu da hushinka Allah kada ka halaka mu da hushinka falaula walaula nasara laula nasarahum dan me ba su taimake su ba bai dafa azabi anhu me yasa ba su ture musu azaba ba alladhina takhadhu min dunillahi awliya wa'anda sun kare kako ma bayan Allah wato abin na awliya suka rike su abubuwan bauta qurbanan suka rike su abin na abin nan uh, qurbanan wa'anda suke kusanta su ga Allah to me yasa ba su taimake su ba in gaskiya na wa'annan kusa da Allah suke me yasa ba su taimaki bayan su ba da an ka kawo azaba gare su wayannan da suka rika qurbana masu kusanta su ga Allah ai mutaqarriban bihin ila Allah suke kusanta da su zuwa ga Allah abu abuduna suna bauta ma wayannan abubuwan bauta tawassulan bihin ilaihi ta'ala suna cewa tawassulina ga Allah ai bai yiwa kai mutum ka bauta wa Allah shi kadai sai dai ka bauta wa masu albarka su kai bauta ga Allah su ko ba haka suke cewa ba in ka ce dan mi suka ce haka nan su ce to yanzu in ta gidan gwamna kana zuwa kai tsaye ka gane sai ka ce a'a sai a ce to ai za ka biyo wuri kaza ko ka biyo wuri kaza sai a faɗa mai ko sai ya ba da izini a gane ka to ai ko bauta Allah ba a bauta Allah kai tsaye sai dai a bauta wasu mutane su kai ga Allah wannan shirme na Allah ba a buga mai misali da mutane wala tadribu lillahi al-amsal inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamu kada ku sanya ma Allah misalai Allah shi ya san wanda aka buga misali ko ba ku sani ba to wayannan da suke bautawa don su kai bauta ga Allah me yasa ba su taimake su ba qurbanan aliha wani suka rika masu kusantawa abin bauta ma abu tare da Allah wa humal asnamu sune abin nan gumaka wa mafula ittakhazu abin nan al-awwal wato damirun mahzufun ya'udu ala mawsul wato alladhi ittakhazuhum ay hum wa qurbanan abin nan maf'ul athani wa aliha badalan min al-maf'ul athani bal dallu anhu a sun bace da gare su bace mu sun kai ina wayannan da suka bauta sun bace musu inda nazula azab sada azaba ta sauka duk wanda ka bauta ba Allah ba in ya ga azaba baka gani ne da ya ga azaba shi ma tsoron ya kai gudu yake yi sai ya gudu ya barka nan saboda haka karbi da kowa ka rika Allah subhanahu wata'ala zai kare ka ya baka kuma duk abin da kake nema bal dallu anhum a abin bautan nasu ya bace musu inda nuzulul azab zalika wannan ai ittakhazum al asnama rikon da suka wa kai aliha wato alloli qurbanan masu kusanta su ga Allah to ifkuhum kagin ƙarya su ne ai kadibuhum ƙarya su ce wanda suke kagawa wa ma kanu abin yaftaru da abin da suka kasance suna kagawa ya kadibun wa ma fi wa ma kanu wato mazdariya aw mawsula wato bi ma'ana allabi wala aidu mahbubun ai wa ma kanu yaftaruna yaftaruna fi eh, abin nan fihi abin da suke kaga ƙarya ciki ne to abin nan duk ya bace musu duk abin da suke kaga ƙarya ciki ne ko guda babu Allah ya kare mu wa sarafna وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يرتدون sun ma zakara ta'ala abin nan sannan Allah ya ambaci ya khabar jinni nasibin wato labarin aljannun nasibin nasibina sunan wani wuri na bil can yaman aw jinnu nainawa ko kuma aljannun wani gari da aka ce mana nawa ikhtibara wato nainawa kasar annabi Yunus ce ita nainawa abin nan Allah ya faɗi wannan ikhbarar don ya ba da labari bi anna minhum na salihin cikin aljannu akwai masu wa'azi kuma na ƙwarai. akwai masu wa'azi kuma masu wa'azin gaskiya ba su da rashin gaskiya kun ba su wa'azin kaka ba wa'azin kaka na suka yi ba kun ba su wa'azi bashi su saboda Allah suka wa'azinsu kun ga kina akwai masu wa'azi na ƙwarai cikin aljannu waƙala Allah ya ce wadhkur kurka ambata israfna ilayka nafar min aljinn lokacin da muka karkato da wasu jama'a na aljannu zuwa wurinka wa kanu sab'a su bakwai ne wa kana sallallahu alaihi wa sallama bi badani nakhalin manzo Allah yana wani wuri da aka ce badani nakhalin yusalli bi ashabihi al-fajr yana salla asuba da abokai ne wato annabi yana wani wuri da ake ce ma abin na badani nakhalin yana salla asuba da shi da abokai ne wato da wannan zaidu ibn harisa da adasu wani abin nan mutum ne bawa da yan musulunta mutumin nawa garin annabi yunus alaihi salatu wassalam to annabi yana tare da su sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya sallar asuba kamar wada rawahu shekhani kamar wada bukhari da musulun suka ruwaito to cikin karatun nan da ya kai na sallah sai ga wasu aljannu sun biyo sai suka ji karatun sai sun ka wuce sun ka dawo ba su ga mai karatun ba sun ka koma wucewa sun ka dawo ba su ga mai karatun ba suka koma dawa karo na uku sai sun kayo ƙasa-ƙasa to nan sai sun ka ga annabi mu yana sallar ba. sai suka tsaya ya sami unar ƙur'an suna sauraren ya sifatun aidan le farin, wato su nafar ɗin suka tsaya suna sauraren ƙur'ani a wakalu abin nan le ta su hasusuhi sifa, don keɓanta ta da sifa in ƙulna in munci inna abinna na inna min aljanni in mun ce cikin aljannu wato uh, abinna in mun ce cikin aljannu wato min aljannu in an ce aljanne ake nuhi da min kama wanda ya gabata wa ru'ya kuma an kiyaye bi ma'ana annafar wato abinna na uh, bi ma'ana annafar wato eh, abinna na. istarafna ilayka nafaran min aljin yastami'un wato bi ma'ana an-nafar yace abin na fa aada alaihi damira ya sake maimaita damiri na annafar fi yastami'un wa fihi tanbihun cikin wannan kunga akwai tunatarwa ala annal mundira cewa lalle mai wa'azi labudda an yastami' awwalan kunga da sun kabo su aljannu suna so su ma su zan masu wa'azi to da Allah ya karkato su ya sami onar ƙur'ani na farko abinda suka yi shiru shiru sun kai suna sauraron ƙur'ani saboda haka kowa ka son ya zama ɗalibi mai iya karantawa, to dole na in ya zo in yana so ya yi karantarwa to dole na shi ko ya saurara ya jiya ya iya sannan ya ta yi wajen karantawa. sai ya saurara ya jiya sannan ya iya to sannan ya te wani wuri shi ko ya karanta saboda haka kun ga da sun ka zo ya sami onar ƙura'an suna saurara alƙura'ani awwalan wato ya sami awwalan ilal ƙura'ani na farko ya saurari alkur'ani fa ya arifa minhu ya gane ma yanzu bihi nafsahu abinda zai wa kai ne wa'azi da shi sun magaira hu sannan yawa wani ne wa'azi da shi wato idan mutum zai wa'azi dole na ya iya sannan shi zama mai wa'azi la'annahu la nabiyya domin babu wani annabi ba da sayyidina muhammad bayan mu muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da sayyidina muhammad bayan mai gidanmu muhammad sayyidina wato sayyidul abdi mai gidan bawa sayyidina mai gidanmu to bayan mai gidanmu sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi bayanai saboda haka dole ne duk wanda bai wa'azi ya tai makaranta ya saurara sannan ya zama mai wa'azi wa kullu nadhirin ba'dahu alaihi an yata'allama alquran duk wani mai wa'azi bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam to alaihi an yata'allama alquran awwalan wajibi na gare ya koyi ya koyi karatun qur'ani na farko ta na farko ya koyi qira'a na biyu ya koyi fassara sun mai amal bihi thaniya sannan ya dan mai aiki da shi na biyu kuma bayan ya koyi ƙur'ani ya iya to ya zan mai aiki da abin da ya koya idan mai wa'azi baya aiki da abin da ya koya to wa'azi ne ga baki ya ka hitowa ga kunnen mutane ya ka shiga in ya hito ga baki sai ya shiga ga kunne amma idan mai wa'azi yana aiki da abin da ya faɗi to magana ta ga zuciya ta ka hitowa kuma ga zuciyar masu saurare ta ka shiga saboda haka za ka ga mutane na gane abin da ya ka faɗi saboda daga zuciya ta sai ga zuciyarsu amma idan mutum bai aiki da abin da ya kawaɗi daga baki ne magana kaituwa ta shiga ga kunni yara sun ce ta bi kunni ko ba kujin yara in an kawaɗi magana da ba su gamsu ba sai ce ta bi kunni wato ta tafi gaban za kenan wadda taho gaban za ta wuce haka nan gaban za Allah ya gafarta mana ya ce dole ne kowane mai wa'azi ya koyi ya saurara bayan ya iya sannan ya yi aiki wa mai shirdil amal bil qur'an daga cikin sharuɗan aiki da Alkur'ani, an ya kuna alama zahabin salafi salih ya zama bisa ga mazabar magabata na kwarai kuma kakka fassarawa da kaga dama kuma kakka bi fassara shedannu wayanda ka fassara ba ta gaskiya ba fassara bauta ma wani fassarar juyar da ƙur'ani ga ma'anar kira a bauta ma wani to wannan dole ne ka jefar da wannan ma'ana ta kwa a dawo ga abin da magabata na ƙwarai sun ka tahi a kansa annabi da sabai ne da tabi'i ne da tabi'i tabi'i fi ma yarji'u lil daga abin da ke dawowa ga aƙidodi, wal da kuma wal da abin da ka dawowa ga ibadodi wa hadha qawluhu ta'ala wannan shine maganar Allah madaukakin sarki falamma hadaruhu da su malaman na aljannu sun ka halatto wajen karatun ƙur'ani kalu sai suka ce ma yan uwansu ai kala a duhun labarin sashi ce ma sashi da suka ji suna ɗumi. wani an situ kun shiru mana ai abin na asghau ku karkato da kunnuwan kullu sama'i ga saurari ne ku bar ɗumi, domin wanda ka ɗumi bai gane abin da aka faɗi kuma ga gaddama ya an ka tashi ce wallahi ina na an kai karatun nan kuma bai nan zuciya ta yana ce shina hira kun ga bai nan an haɗi bai jiya ba kuma ya yi rantsuwa da Allah shina nan shi ta gaddama saboda haka da ake so ga masu sauraren karatu mutum ya mai da hankali ne sosai da sosai ya saurari abin da ya kawo shi to falon mako da yasar da an ka gama wa'azi ai ku riga min qira'atil qur'ani an ka kare min qira'ati daga qira'a qur'ani فلما qudiya abin nan mabniyun lil maf'ul wa bi للفاعل mabniyun lil fa'il lil fa'il falamma qada sadda ya gama karatu wal fa'il rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato falamma qada rasulullah sadda manzo Allah ya gama karatu ne wa fahimu su ko aljannu sun fahimce shi wallau ila qaumin sai suka koma gida zuwa ga mutanensu da anguwa za suna amma da suka ji wannan dama suna da labari mutanen annabi Musa ne suna da labari annabi Musa ya gaya musu akwai wani annabi da zai zo karshen zamani to da sun ka ji wa'azin sun ka gane shi na annabin sai suka musulunta da shi bayan sun musulunta da shi wallau ila qaumin sai sun ka koma gida wajen mutanen su an wasu zuwa anguwa mandiri da suna masu gargadi makawafi na qaumahum suna tsoratar da mutanen su game da al'azaba da azaba illam yu'minu idan mutanen ba su yi imani ba wa yahudan sun kasance dama asalin aljannun yahudawa ne fi a abin na bi addini ga addini wa kada asalamu amma sun musulunta yau to wannan yahudawan da suka koma gida matsayinsu na musulmi sun kai wa'azi sai abin ya zama jihadi haka an kai ta jihadi da su sun kai shahada har dai wannan da mun ka karanta da ku wanda ya mutu gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba ku ba wanda wata ya tsohuwa ta taho tana haɗin ba ku ga abin nan wani yaro matashi ya biyo nan wurin ba suka ce ba mu gan shi ba ta ce a an ce nan ya yi wa wurin ga a shi ya tsohuwa aljanata ɗanta na ta ce to ba ku ga wani maciji nan wurin ba suka ce mun gane shi ya wuce nan shi na wurin ga ko da an ka ce an ka iske shi jihadi na suka yi ta ce to shi ɗaya na yin rage cikin mutanen nan da sun ka saurari annabi baɗan na ali ta ce ɗanta shi ɗaya na yin rage shi ma yau ya yi shahada ba ku ga guguwa ta biyo na wurin kuna jin buge-buge ci gaba sun ka ce mun jiya ta ce to ai shi na ka jihadi kuma ya yi shahada ɗan masaudi ya ce muka yi mai wanka muka samu likafari to wayannan aljannu nan daga saurare kun ga in ba su saurara ba suna jiyawa har su iya ba su jiyawa har iya saboda haka in mutum ya zo wajen karatu so ake ya saurara domin sauraren ƙur'ani sanadiyya ne na samun rahama idan an karanta ƙur'ani fassami ulahu wa an situ la'allakum ya ce fassami ulahu la'allakum turhamuna shi kun ga dalilin samun rahama al-isma wato saurare tsayawa hankali kwance a saurara to shi zai kawo rahama idan an karanta alƙur'ani Allah ya taimake mu ya ba mu ikon saurarawa da kyau kuma Allah shi mana jagora qalu ya qaumana qalu ya qaumana inna sami'na kitaban inna sami'na kitaban zalamin ba'dhu ba'di kalu aljannun masu wa'azi sun ka shiga ba ya kaumana ya ko mutane na inna sami'na na mu mun ji wani littafi mai daɗin karatu wal qur'ani shine ƙur'ani. wanzila min ba'adin musa an saukar da shi bayan wucewa annabi musa alaihi salatu wassalam musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata littafin da an gabani ne ai takaddama hukat tawrati kamar littafin at-taura yana gasganta su baya sukan magabata ne wato shi ƙur'ani. wato littahi ne wanda bai sukan magabata ne haka na annabi ne shi ma bai sukan mutane magabata ne yadi ilal haƙi yana shiryawa zuwa ga gaskiya ai addini sabitu addini wanda a tabbatacce wa hula islam wa ila dariqin mustaqim kuma yana shiryawa ga hanya madaidaiciya ai dariqatihi wato hanya ce wanda a madaidaiciya ya qaumana ya qaumana ajibu ba ya ya kaumana ya ku mutane na ajibu da'iyar lahi ku an samu mai kiran Allah wannan da ka kira wanda Allah ya aiko ya yi kira zuwa gare ku an samu mai mana wato ku an samu mai kiran Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal imani ku karba mai zuwa ga imani wa aminu bihi kuma ku yi imani da shi ya gafiru Allah lakum sai Allah ya gafarta muku zunubi min kun daga cikin zunubanku ai ba da ya gafarta muku sashen zunubanku la'anna minha al-mazalim don cikin zunubanku akwai ce amana da kun kai da zalunta junanku to wanda a haƙin Allah Allah zai yahi muku wala tughfaru ce amana da kun kai ba a yahi muku sai kun biya illa bi rida ashabiya sai in masu lai in masu haƙin sun yahi in kanu musulmi na yan musulmai ne miyi ne ko kuma kahira amana ne maujudi ne suna nan da ransu fala budda min raddi mazalimihim to ba makawa a mai suwa musu kayan su da an kace amana su aw hilali min ko a ce wajen su a nemi yahiya aw abin na aw tasaddukun ko kuma abin na yin sadaka aw tasaddukun bi malin ko duke su a yi musu sadaka da ita don sadaka ta iske su wal istighfaru lahum kuma a yi musu istighfari min Allah daga Allah a roƙa musu gafara Allah fi ma asura abin na raddu ga abin da bai yi a mai sai to abinda bai yiwa a mai sai sai a yi ta mai shi addu'a ta alheri idan ka ci amanan mutane kuma abin ga babu shi ko kuma su ma ba su to sai ka yi ta musu addu'a Allah ya gafarta musu wa amma madalimin harbi yana amma zalunta da aka wa kahiran yaƙi fa ya ka la ita kamar hakokin Allah ce kahiran da ake yaki da su lokacin da ake yaki idan an zalunce su to wannan haƙƙi ne kamar haƙƙin Allah saboda haka da zarar mutum yan musulunta tubuhur ana yaye shi domin da islam da zarar kahiri yan musulunta to ana yaye mai wannan zalunta muna mazalim na abubuwan da ya zalunci jama'a wa illa abin nan ta tawakkafu abin nan na alal istihlal in ko ba ba na kahiran yaƙi ba ne to ta tawakkafa alal istihlal to ta tsaya sai an nemi yahiya min al al harbi daga wanda aka zalunta abokin yaƙi a wai jirku min azabin alimu kuma ya tsira da ku daga azaba mai raɗaɗi wato ku yi imani da Allah ku karba kira ne sai ya tsira da ku daga azabar Allah domin kullum kaga abin da Allah ka kira gare shi to alheri na don haka Allah ke cewa ku karba mai kira mai kira Allah ku karba wa manzon Allah in sun kira ku ga abin da ke raya ku ga abin da bai zama waɗanda suka yi imani da Allah jibo lillahi ku karba ma Allah kiran da yi muku walin rasuli ku karba kiran manzo duk an ka ce Allah ya ce ku rika saurarawa in aka ce manzo Allah ya ce ku rika saurarawa jibo lillahi walin rasuli idan da akun lima ku idan Allah da manzo ne sun kira ku ga abin da zai raya ku rayuwa mai albarka wa alamu ku sani kira a karɓa shi lokaci gare shi wani lokaci ko ka so ka karɓa kira ba ka iyawa wa alam wa laha ya yahulu bainal mar'i wa qalbi ku sani allah haƙiƙa yana gittawa tsakanin mutum da zuciya ta yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharu kuma wurin allah ake ta da jama'a saboda haka sadda ka samu dama kan ji kira ya kokari ka karba in an kai wani lokaci wato abin waya gare shi ku karba kiran Allah matasa a karbe kiran Allah a te makaranta a koyo karatun addini idan ba ka karba ba wato ku yi ƙoƙari ku karba kira Allah wallahu ya da'u ila daris salam Allah yana kira zuwa ga gidan tsira wa ya hadi man ya sha'u ila siratin mustaqim yana shirya wanda ya ga dama ga hanya madaidaiciya idan ba ku karba matasa yanzu kuna matasa ba ku karba kira ba wata rana sai kun so ku karba wani kira bai karbuwa gari musamman game da kowa makaranta ba ka yi karatu ba kana yaro ba mai tambayar ka kudin cewa ne ba mai cewa ka kawo cewa ne kaka kawai in ka to ka ce an gama a ce an gama a sa ma ka ce ka ce muddin baka karba kiran Allah ba wannan lokaci za ka kai wani lokaci in ka kai an ka fara tambayar ka kana ji kana gani karatu ka hin karhin ka kana ji kana gani kana so ka ce makaranta ba ka iya zuwa saboda haka yi kokari matasa a yi karatu tun kuna tambaya tun ba fara tambayar ku ba nan gaba kaɗan matambaya bai ku za su yi da matambaya sun da bai mutu an gama da shi yana ji yana gani makaranta ba ta zoyewa gare shi to Allah ya gafarta mana Allah ya shirya mai shirya matasanmu ga hanya ce wadda amma daidaiciya wa man la yujib da'i Allah wa man la yujib da'i Allah ana magana da wani limamin masallacin jima'a ya ce makarantarsu duk abin nan kwana biyu ga na uku sai malam ya tara su ya ce ku yi ƙoƙari matasa ku ci riba abin nan ku. ya ce wallahi wani lokaci kana son karatu nan bai yiwa ya ce min yanzu ga shi yana son ya ce makaranta ya ce wallahi bai san wanda zai yi don bai san wanda zai ban wannan buwa da ya tara ba an dai ga dai iyali kuma an mutu an ban mai kannai ya ce to wane ba masu yi zuwa makaranta to ku yi ƙoƙari ku yi karatu wannan yana nan ta gare ku ya ku matasa amma yanzu kuna iya yin komi kana iya taya kama shekara guda baka dawo gida ba ba mai tambayar ka kowa tambaya an ka ce kana makaranta ba mai cewa ka dawo don kowa sa alheri ku yi ƙoƙari matasa ku yi karatu tun yanzu ku karba kiran Allah wa man la yujib da'iya duk wanda bai karba ma kiran Allah ba falaisa bi mu abin nan bi mu'jizin fil ard shi bai iya buwaya cikin ƙasa ai la yu'jizullah bil harbi bil harbi minhu bai iya buwaya Allah da gudu ya tsere ma Allah bai hutu ya tsere ma Allah bai iya walaisa lahu kuma baya da aliman ya yujib wanda bai karba kiran Allah ba baya da abin na min dunihi wani wanda ba Allah ba auliya a wanda zai kare shi wanda zai zama maki gare shi ai ansaran yadfa'una anwal azabai da mataimaka wanda za su ture mai azaba ulaika alladhina lam yujibu waɗanga da ba su karba kira Allah ba fi dalalin mubin suna cikin bata wadda abbayanan ne zahirin wato bata wadda azahira wa hadha akhiru kalamil jinn wannan shine magana karshen magana wa'azin aljannu nan na aljannu wa'azin su ya tsaya alladina sa istama'ul qur'an wa'anda suka saurari alqur'ani wa saru bihi min munziri sun ka zama da sauraren nan mina mundiri na da ikhwanin suna masu gargadi ga yan uwansu to nan wa'azin alkur'ani ya abin nan aljanu ya tsaya kun gani sauraren karatu kenan na kware ka saurara kuma ka gane kuma in ta kama ka yi magana da abin da jiya, kuma magana ka ta zo daidai to ka yi sauraron kwarai ke Allah ya gafarta mana awalam ya rawa awalam ya rawa Allah alladhi khalaqa samawati gaba ta'ala sannan Allah ya taki bi ala kissa ga kissa wato ƙarin bayani da ƙarin sharhi bi taƙi na amin da sharhi wanda ya haɗa abin nan dukkan matsalolin da sura ta kunsa abin nan ya kura kulla mallam ya ce lahi yana ambaton duk wanda bai karba ma kiran Allah ba aw yastami'u ila nasihatin ne ko kuma yana yana ambato yana gargadi ga duk wani wanda bai saurari nasihar masu wa'azi ba la'allahu ya aqilu fa yu'min watakila shi ya hankali ya gane kuma ya dawo ya gyara imani faqala Allah ya ce awalam rushe su ba su gani ba ai ya lamu ba su sani ba su a abin nan ai munkiru albasi masu musun tashin kiyama su waɗanda ka ce ya ba wani tashin kiyama shi halan ba sani ba la'anna in karahu in karu an le ma kabla domin abin da na musun tashin kiyama musu ne ga abin da ke gabani ne min kalamin mandiri na magana masu wa'azi ba su sani ba annallaha lalle hakika Allah Allah ne khalaqa samawati wal ard wannan da ya halicci sama bakwai da ƙasa wala mai ayi ba hinna kuma bai gaji da halitta sama bakwai da ƙasa ba wato wajen halitta su bai gaji ba ayi lamai yujiz abin anhu wato bai gaji gare shi ba wato wanda ya wannan ya halitta sama da ƙasa bai gaji ba ba su gane da ƙadirin yana da iko ba khabar abin nan inna wazidati libao abin nan fihi wato bi qadirin la'anna al-kalama fi quwwati alaysa wato domin maganar cikin ƙarhin alaysa Allah bi qadirin wato bi anna abinna anna Allah bi qadirin wato kenan anna alladhi khalaqa as-samawati wal arda bi qadirin wato a cikin ƙarhin alaysa Allah bi qadirin shi Allah bai da ƙarhi ba mai ƙarhi na ba ala an yahuyyana mauta akan rayi matattu yana da bala huwa qadirun a yana da ƙarhin rayi matattu huwa qadirun ala ihya'il mauta yana da ƙarhin rayi matattu innahu shi Allah ala kulli shay'in qadirun mai iko ne ga dukkan komi ya Allah ya man ala kulli shay'in qadir Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu yana cikin ikon da kake da shi Allah ka gafarta mana kuma Allah ka warkar da mu ka yi mana karshe mai kyau wa yawma yuradu alladhina wa yawma yuradu alladhina kafaru ala an-nari alaysa hadha bina alaysa hadha فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ويوم يورد الذين كفروا ويوم أبنا منصوب به a wato ai wadhkur ka ambata yau mai oradun ladina kafaru ranar da za a gita wayanda suka kafirta ga gaban Allah wayanda suka kafirta wa lam yu'minu ba su yi imani ba bi qaulin na lahum da magana masu gargadi gare su to ka ambata ranar da za a gita su alan nari ga wuta ai bi ana yi adabu a yi musu azaba bi an yi adabu bi a yi musu azaba da wuta yo qala lawa ana ce musu alaisa hada takadib alaisa hada ta'adib wannan azaba da aka yi muku bilaki ashe ba gaskiya bane bala su ce gaskiya ne wa rabbina mun ce da ubangijin mu azaba ga gaskiya ta qala fa duqul azaba sai ce to kudan da azaba sun aza raga musu za a yi sai a ce to kuna na azaba don lahira wato ranar shari'a ce ba rana ta ta ta tuba ba fa zo kula azaba bi makuntun ta kafaro na kudan na azaba saboda kafircin da kuke yi ai bi kufri ko saboda kafircin da kuke yi fi sai malid dauke ta hukumin bayan da an kace su dandana wato wani abu na na izgili da suwa domin su dandana Amina na za su dandanawa wato abin da za su dandanawa in an ce a dandana kayan dadi aka dandanawa to amma su kashi na aka ba su a ce kun ɗanɗani bulolin ga kun ga nau'i ne na izgili ba ɗanɗana ba ne wato nau'i ne na izgili da suwa Allah ya gafarta mana kuma Allah shi mana abin na na jagora to sun ma ka katama ta'ala a sura fasabir kama sabara ulul azami wala tazta'jil ulul azami min ar-rusuli wala tazta'jil lahum كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهر بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ثم ختم تعالى السورة سنة الله يكمل السورة بما إشمل على جميع دروسها هذا أبن يكون شدكا درسا لسورة تقنصا ya ce su yace subhanahu wata ala fasbir ya Muhammad ya maza Allah ka yi hankuri ala adha ala adha abinna abinna man tunziruhu ka yi hankuri ala azaman tunziruhu akan cutar waɗanda kake wa wa'azi duk abin da suka yi ma ya hankuri daure kama sabar ulul azumi kamar wada ma'abuta himma wato na gabaninka sun kai hankuri ai da wasabati ma'abuta tabbata ga abin da aka aiko su wa sabri ma'abuta hankuri ala shada'i daga abubuwa masu tsanani fil inzari wajen wa'adi da sun ka daure da kai ma ya ka nan minan rusuli na manzanni wa'anda suka yi hankuri minan rusuli qablaka na manzanni gabaninka wa abin da na fata kuna za azumin kai ma ka zama abuci himma wa min abin na lil bayan wa min wato lil bayan ai fa kulluhum dukkan manzanni gaba ɗai ba mina rusuli wasu na adda himma wasu ba su da himma ba wato su suna da himma wato fa kulluhum zau azumin dukkan su masu himma ne wakila kuma an ce idi wato wasu adda himma wannan himma da ake magana falaisa minhu adamu don haka adamu bai da irin wannan falam na jillahu أزما ولقد عهدنا فنسي ولم نجد له عظما wato kun ga adamu Allah ya ce mun yi alkawari da shi sai yammance walam najid lahu adama ba mu samu dauriya gare shi ba saboda haka kenan cikin su akwai waɗanda ba su da irin wannan dauriya da irin wannan himmar wala yunusa yunusa ma bai ciki li qawlihi ta'ala wa la takun ka sahibul huti dan Allah yace kakka zama kamar mai kifi sabar le hukum rabbika wa la takun ka sahibul huti idna da wa huwa makzun a fasbir le hukum rabbika ka yau hankuri ga hukuncin ubangijinka wato ka daure kwarai wa la takun ka sahibul huti kakka zama kamar abokin kihi wato mai kihi shi mai kihi wato bai yi hankuri ba bai daure ba saboda kakka zama kamata wala ta kun ka sahibul huti dawa huwa makazo lokacin da yake kiran Allah yana neman taimako la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa huwa makazum yana cike da goshi kun ga waɗanga duka wato ba su da dauriya don haka Allah ya ce da annabi ne kakkai koyi da mai kihi Allah ya gafarta mana wala ta sajilan kuma kakkai ma mutanen ka gaggawa da azaba kakkai sauri ka ce Allah ya halaka su liqaumika wato kakka yi gaggawa la tastajil liqaumika nuzulal azabe kakka yi gaggawa sauka azaba ga mutanenka nuzulal azabi bihin sauka azaba gare su wa huwa isbatu kun ga wannan tabbatawa ne ce ma annabi kakka roki Allah shi halaka su ai da ma tabbatar da shine lima kana alaihi ga abin da yake bisa gare mina sabri don annabi da ma mutum na mai hankuri ayoyin ƙur'ani sun yawa cikin ƙur'ani suna ba da hankuri don duk mutumin da bai da mai bashi hankuri to in allah ya so za a ga kurakurai da yawa gare shi wanda duk bai da mai bashi hankuri to mutane da yawa abinda ba su gane ba wani ana ta bashi hankuri bari kaza bari kaza sai ya ga tsarguwa ta aka yi sai shi ta ganin aishi wato an tsarge shi shi kuma wani abin na in ya gabe da masu bashi hankuri zai ce ni duk babu rana ni duk irin waɗannan ban da su ka gama yawo ba ka da mai ga hankuri ko ai ka gama yawo saboda haka ya ku matasa kuna ganin uwayenku na ta baku hankuri malamanku na ta baku hankuri da tija ana ta baku hankuri to ku rika daurewa kowa ka hankuri insha Allah zai cimma nasara shi yasa Allah ke taba ba annabi ne hankuri bisa ga hankurin da yake da shi la'annahu sallallahu alaihi sallam. la yuhibbu nuzul al'azab biha don bai son shi annabi bai son azaba ta sauka ga jama'a ta bal wa yaqulu allahumma hadi qaumi fa inna la shi cewa ma yake yin azaba ta zo ce Allah ka shirya mutane na su ba san annabi nake ba inda ma arada alaihi malakul jibal lokacin da mala'ika duwatsu ya gita gare shi ko urida alaihi jibrilu ya gitta mai shi yace wannan mala'ikar azaba ne Allah ya aiko mala'ikar duwatsu na Allah ya aiko don ka faɗi abin da kaka so a yi ma da mutanen ɗa'ifa yanzu shi maka sai annabi ya ce ban buƙatar komi gare Allah ya shirya mutane na su ba annabi nake ba kun ga ya nemi annabi ya bashi izini an yi ya dibaka alaihim akhbashain ya ɗauko dutse wangage da wanga dutse suna zaune kawai ya game su guda ya danne da dutse sai ya ce ka ayi Allah shi gafarta wa mutane ne ya shirya su su ba annabi yake ba kuma kun gaskiya ne to wannan kun ga ɗabi'ar annabin mu bisa ga hankuri yake sallallahu alaihi wasallam kun ga da jin magana kana gane ba ibn abbas ya yi ta ba da ibn abbas mai hankali na ka san wanda an mai hankali bai ciya ka ai rubuta ga allo a rubuta ga takarda kuma wankewa za a yi a ɗaya wanki a aje takarda da ban ka wanki yana yi to magana ta suna kawo ta don ka a ce ba su gani ba amma da ka tsaya kayan wani da hankalin ka san ba magana ce wadda har ta kai gida ba ya ce ibn abbas ya ce idan haihuwa ta wa mace tsanani aka rubuta ayoyin nan guda biyu da kalmomi wasu kalmomi da zai faɗi fi sahifatin ga takarda sun sannan a wanke takardar wa tuska min ha a shayar da mai haihuwar wahiya wato kalmomin su ne bismillahir rahmanir rahim la ilaha illallah al-azim al-halim al-karim subhanallahi rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil arshil كأنهم يوم يوم يرون يوم يرون علن يلبسوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا عشية إلا عشية إلا ساعة من نهار بلاغ to kun gani Ah, yanzu da ya rubuta ko gani ya san ya gani amma kai da ji an ce a rubuta ga takarda kuma takarda ba duka za a gama a dunkule ta ciki ba wanke ta za a yi kasan in an kai rubutu an ka baka takarda an ka cika wanke baka yi wanka ne to yanzu ka dai gane ba abin da bai yi wana ko to amma dai tun da dai magana ilimi ta to an kawo ka ga yanzu wani bai tuma ya ce babu amma kai kasan ba a rubutu ga takarda a wanka kai kasan bai wankuwa kuma yana wankuwa yanzu ka daga kaɗan samu takarda ka rubuta ka wanke ka wanke rubutun duka ga takardar ka wanke ga kwano ka kawo takardar magani Allah ya gafarta mana sadaqallahu alazim wallahu a'lam to wannan shine karshen suratul ahqaf da daraja wannan sura da ɗaukaka ta Allah mana roƙonka Allah ka gafarta mana dukkan zurubbanmu kuma duk damuwar da muke da ita Allah ka yi mana maganinta ka shirya mana ɗiyanmu ka sa musu albarka ka buɗa mana ƙohohi na alheri yadda ka haɗa mu ƙarshen wannan sura a wannan masallaci Allah ka haɗa mu aljanna haka nan nan za mu kwana insha Allah